من يهده الله فهادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كنا نتحدث عن مواطن البركة التي جعل الله سبب سببا لبركة الناس في الدنيا والآخرة ومن البركة خلق العلم والذكر ومن بركة العلم الرفعة في الدنيا والآخرة قال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ومن بركات الذكر أنه لا يقعد قوم يذكرون الله جل عز وجل إلا هفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده وأن العالم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء إخوة الإيمان ومن البركة في الهيئات الاجتماع على الطعام والأكل من أطراف القصفة قصع ولعق الأصابع فعن وحشي بن حرب رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع قال فلعلكم تأكلون متفرقين قالوا نعم يا رسول الله قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه أخرجه أبو داود وحسنه الألباني وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتين ولا تأكلوا من وسطه ومن الأمكنة المباركة مكة والمدينة والشام واليمن وعرفة ومزدلفة ومنن ومن بركة مكة والمدينة ما رواه جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني ومن البرك ومن بركة الشام واليمن ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا أخرجه البخاري ومن البركة في الأزمنة ما خص الله في به شهر رمضان من زيادة فضل وأجور لما في صيامه وقيامه من غفران الذنوب وجبران القلوب ومن ذلك ليلة القدر وثلث الأخير من الليل والأشر الأول من ذي الحج وأيام الجمعة وعرفة وآشورة وغيرهم من الأزمنة والأمكان والأمكنة بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وسل اللهم وبارك وأكرم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإنسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين dukkan godiya ta tabbata ga Ubangiji maɗaukacin sarki. Tsira da amincin Allah su tabbata da fiyayyen halitta annabinmu manzanmu jagoranmu mai mana tarbiyya Allah ka raya mu akan sunnarsa ka ɗauki rayuwarmu muna bin tafarkinsa ka tashe mu a cikin mabiyansa ka shayar da mu alkautararsa ka sanya mu cikin cetonsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi sa kyautatawa har izuwa ranar tashin alkiyama ɗan uwana masu albarka a wannan rana mai albarka muna fata ubangiji maɗaukacin sarki duk alkhairai da ya tanada a cikin wannan rana Allah ya haɗa mu da su dukkan wani abin ɗi Allah madaukakin sarki ya raba mu da su Allah ya kare addininmu ya kare mutuncinmu ya kare zuriyarmu ya sa albarka a rayuwarmu ya ji ɗan iyayenmu ya kyautata mutuwanmu idan ta zo mun kasance muna bayani juma'ar da ta wuce akwai wajeje da ubangiji maɗaukacin sarki ya sa albarka a ciki wanda sababin idan mutum ya yi amfani da waɗannan al'amura na ayyuka da na wajejin, da kuma na hai'o'i wanda Allah madaukakin sarki zai sa sababin albarka ne gare shi a duniya da lahira kuma kamar yadda muka ce shine abin da ake nufi da albarka shine lazimtar alkhairi ga mutum da dawwamar alkhairi a gare shi duniyarsa da lahirarsa da kuma ingije mishi dukkan wani sharri da dukkan wani abinci. ki kowane ɗan adam da kowane musulmi babban fatansa Allah maɗaukacin sarki ya sa albarka a gare shi ya sa albarka a cikin zuriyarsa ya sa albarka a nemansa ya sa albarka a dukkan abubuwan da ya shiga ko kuma ya sa hannu a ciki ya albarkace shi a dukkan rayuwarsa to za ka ga albarka a maganganunsa albarka a ayyukansa albarka a nemansa ya samu kwanciyar hankali da kuma dawwamamman zaman lafiya da kuma dawwamamman alkhairi to yana daga cikin abubuwan da yake wa mutum albarka shine lazimtar hilaqul ilmi wajen da ake karantarwa wajen neman ilimi da kuma zikirin ubangiji maɗaukacin sarki ko shakka babu yana daga cikin hanya babba da take sa mutum ya rayu a cikin albarka ya rayu cikin kwanciyar hankali ya lazimci inda ake koyar da ilimi ya lazimci majalisin da ake karantarwa ya lazimci malamai wajen ɗaukar karatu a dukkan wani fannoni na ilimi na duniya ko kuma na addini wanda zai samu rabansa duniya da lahira akwai ɗaukaka a ilimi ta duniya da ta lahira ubangiji maɗaukakin sarki ya ce yarfa illahu allazina amanu minkum Allah zai ɗaga darajar wanda suka yi imani daga cikinku, wallazina utul ilma daraja, kuma waɗanda suka muka ba wa ilimi, waɗanda suka yi ilimi za su samu ɗaukakar darajoji, bayan sun ɗaukaka a matsayinsu na muminai, wanda suka yi imani da Allah, to kuma a cikin ɗaukakar akwai daraja-daraja, to a matsayinsu na ma'abuta ilimi, Allah zai sa darajarsu da ɗaukakarsu ta fi ta sauran muminai wanda ba su ka zamanto masu ilimi ba wannan ayar tana zaburar da mu lazimtar ilimi da koyon ilimi idan aka ce ilimi shine dukkan wani ilimi mai amfani na duniya da na lahira kuma da shi ne Allah maɗaukakin sarki yake ɗaga dukkan wani bawa na duniya da na lahira shi yasa Ibn Umar yake cewa lallai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya da yace da wannan ilimin Allah yana ɗaga waɗansu kuma da wannan ilimin Allah yana kaskantar da wasu lokacin da ya haɗu da gwamnansa na makka yake tambayar gwamna ya kabaro makka wa kabarwa makka a hannu ya ce wani mutum ne azubi ya ce wane ne wannan ban san shi ba domin da balarabe ne da sayyidina umar ya kamata a ce ya san shi ya ce ai wani bawa ne sayyidina umar yake tambaye shi ya ce yanzu mutanen makka ƙurayshawa zuriyar manzo sallallahu alaihi wa sallam ka naɗa musu baƙi bawa ka bar su sai gwamnan sayyidina Umar yake cewa lalle wannan Allah ya bashi ilimin alkur'ani kuma ya bashi sani shine sayyidina Umar yake manzala yayi gaskiya Allah yana ɗaga mutane da wannan littafin nashi kuma yana ƙasƙantar da wasu da wannan littafin nashi za ka samu ɗaukaka ta duniya da ta lahira matuƙar kai ilimin alkur'ani kai ilimin addinin musulunci bayan albarkar da za ka samu kuma ya isa mai ilimi falala kamar yadda sayyidina ali Allah shi yarda da shi yake ya isa ilimi falala wanda yake farantawa in ka kira wanda bai da shi wanda bai da ilimi ya san ba abin da ya sani ko baki bai iya tadawa ba amma an kace mishi akara maka "Gafar ta malam zai ji daɗi saboda an siffanta shi da wani abu wanda yake mai daraja sannan kuma ya isa zargar jahilci ko ma in ta kira shi ta ce kai jahili to sai kun yi faɗa da shi kuma jahilin ne in ka bashi takarda da zero zai iya rubuta masa sunansa to baya iya rubuta sunansa da larabci to amma in ka ce mishi kai jahili to kai kun yi faɗa da shi to da jahilin ne amma bai so a kira shi jahili kaga kenan ilimi wani abu ne da yake sa ɗaukaka da yake sa daraja kuma Allah madaukakin sarki ya sanya shi ma'abutansu su ne wanda za su yi shaida akan tauhidi shahida annahu la ilaha illa Allah ya shaida babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi wal mala'ika mala'iku sun shaida wa ulul ilmi qa'iman bil qist yace ma abuta ilimi su ma sun shaida Allah ɗaya da yake akan adalci kaga darajarsa masu ilimi sai aka haɗa ta da darajar shaidar Allah da shaidar mala'ikun Allah idan aka ce masu ilimi da ilimi wannan kayan annabawa ne gadon mursalai ne shi yasa manzala sallallahu alaihi wasallam yace al ulama warasatul anbiya malamai magada annabawa ne wa annal anbiya su kuma annabawa lami yuwarrisu dinaran wala dirham su ko basu bar kuɗi ba da dala da saifa da yiro ba ita suka bari ba innahum warasul ilmi suka bari suka bari wa man akhadha bihi duk wanda gwargwadon abin da ka ɗauka, gwargwadon abin da ka cinna to Allah madaukakin sarki ya ce hakika manzala kai ya ce ta samu rabo wanda yake mai girma ashe gwargwadon ya isa neman ilimi da hanyar ilimi daraja da ɗaukaka a ce wannan ita ce annabawan Allah da mursalan Allah ga baki ɗaya Allah ya fifita annabawa da mursalai da ni da ilimin da ya saukan musu da shi da mai ilimi baya tsayawa daidai da wanda ba shi da ilimi idan aka ce mai ilimi ilimi kuma mataki mataki ne akwai ilimi na dole wanda wajibi ne a matsayinka na musulmi ka san shi shine duk ilimin da ya farranta duk abin da ya zama farilla a gare ka wajibi ne ka san shi babu wani abin da zaka ba da uzuri a gaban Allah subhanahu wataala in baka san shi ba sallah wajibi ce dole ka santa a karance azumi wajibi ne dole ka san shi a karance in ka samu kuɗin aikin haji zaka tafi dole ka karanta haji da umara a karance zakka in kuɗin ka kai fitarwa dole ka karanta ka yi ilimi a limbuke ciniki ba za ka tafi kasuwa ba ka buɗe shago ba ka yi kitabul buyo ba ba ka yi littafi ba ka kamata a ce a kulle shagonka a kulle kamfaninka a kulle wajen neman ka matukar ba ka yi ilimi ba ke sa sai na umar yake bi kasuwanni yake wa 'yan kasuwa tambayoyi dangane da ilimi duk wanda bai amsa ba sai a kulle shagonsa a ba shi littafi a ce tafi makaranta idan ya je ya gama ilimi sai zo ya ci gaba da kasuwanci to duk abin da ka shiga aure bai kamata a ce ka shiga aure ba ba ka da ilimi kana da aure da mata har da ƴaƴa baka taɓa kitabun nikah ba baka taɓa littafin aure ba baka taɓa littafin saki ba haka dole a yi kwama tala a harkarsa wato duk abin da yake wajibi a kanka wannan sanin ilimin shi da neman sa wajibi ne babu wani excuse wajen Allah da haka ka bata kanka lokaci baka da lokaci ko ba ka da kaza duk wannan ba uzuri bane ba minti talatin ka ɗauka a kullum ka samu wani malamin ƙur'ani ko hadisi ko fiqh ko tauhidi zaka iya ɗauka kawai baka so ne ko babu wani yanzu a cikin mu a garin Kano ko gabar wajen Kano da zai iya tafiya kilomita uku bai samu malami ba a ce daga gidan da kake sai kai kilomita uku baka samu malami ba ba wanda ya samu kansa a wannan halin amma manzo sallallahu alaihi wasallam haka yace itlabul ilmi walau bisi ilimin wajibi ka neme shi ko da a sinni ne daga Madina zuwa Sin tafiya ce wadda ba mota ba jirgi yace ka tafi idan zaka tafi akan doki ko a ƙasa ko akan rakumi to amma kai ba Sin ba kana gwammaja ka kasa zuwa fage kana fage ka kasa zuwa gwammaja a gwammajan ma ka kasa zuwa wani layi na bayanka kai wani ga gidansu ga masallaci amma ana karantarwa ga kofu yana gindin masallaci yana hira zai shigowa masallaci ya ji ilimi kuma ya zai cewa Allah yana da uzuri da fa nan gun yana in ya ɗaga hannu yana kallon ɗalibai a zaune a masallaci ana karatu shi yana zaman sa a majalisa yana hirarsa kuma wasu yake in ya je gaban Allah ya ce yana da uzuri wani uzuri Allah zai baka babu wani uzuri da Allah zai baka da haka kenan wajibi ne dukkan wani musulmi ya tashi ya nemi ilimi kuma ilimi da shi ake ɗaga al'umma sannan akwai zikirin ubangiji maɗaukacin sarki shi ma abu ne da yake sawa albarka shi yasa manzala sallallahu alaihi wa sallam yace ba wasu mutane da za su sauna suna ambatan Allah maɗaukacin sarki face mala'iku sun zagaye su sun lulluɗe su da rahama sannan sun saukar da nutsuwa a wajensu sannan kuma sai Allah ya ambace su a wajen waɗanda yake tare da su Allah ya ce ga su wane can ba abin da suke sai ambato na sai zikiri sai karatun alkur'ani sai hailala sai dukkan abin da ya shafi abin da ya zo a ma'asura sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa annal ahli malami da kake gani yastaghfiru lahu man fis sama'i wal ardi to duk wanda abin da suke cikin sammai da kasai suna nema masa gafara tsakon fani da ciyawa da dabbobi da gidaje da bishiyoyi duk abin da ka sani a ƙasa ko a sama idan malamin yana tafiya manzala Allah ya ce suna nema wannan mutumin wannan malamin gafara in ya wuce bishiya bishiya sai ta ce ya Allah ga masanin kanan ga masanin littafin kanan Allah gafarta mushi in ya wuce dutse dutse ya ce ya Allah ga masanin kanan gafarta mushi duk abin da ya sani ko menene abin da yake cikin sammai da kasai Manzala ya ce hatta al-hisani ya ce kai har kifaye filmaɗi a cikin ruwa in malami ya zo wucewa duk kifin da yake da kwaɗan da yake cikin ruwa sai ya ce wa Allah ga masanin ka nan Allah ka gafarta mishi zunubansa to kaga wannan babban daraja ce babban albarka ce da mutum zai rayu domin babu albarkar da ta kai waɗanda mala'iku za su do a kansu su lulluɗe su da rahama su saukan musu da nutsuwa babu babban rahama wadda ta kai wanda duk abin da ka sani a duniya jimadat da abubuwan nan in ka zo wucewa za su nema ma gafara da abubuwan da suke cikin ruwa duk sani nema mutum gafara to ji kenan karshen albarka da mutum zai samu ba albarkan mutum ba ba dan uwanka ba ba musulmi ba ba ɗanka ba ba a'a addu'ar duwar watsu waɗanda karɓaɗɗiya ce waɗanda kwata-kwata ba sa saɓan Allah subhanahu wa ta'ala. Da ka ‘yan uwana a imani, kuma yana daga cikin wajejen albarka akwai hay'at yayin da mutum ya samu kansa a wani lamarin rika ko ya taru sun taru ne a ci abinci idan mutum ya kawo abinci matuƙar ciyayya za a yi za a tara mutane a ci to akwai albarka a ciki musamman idan ana cikin ƙaranci ana cikin rashi to mutane su rinka yin ƙoƙari suna taro kansu wajen cin abinci kuma idan za su ci a rinka cin gefen kwanan sannan kuma a rinka in an gama ci inda hannu aka ci a rinka suke ɗan yatsu to duka waɗannan abubuwan ne da suke kawo albarka wahshi ibn har Allah shi yarda da shi yace muka ce ya rasulullahi mu ga mu muna ta cin abinci ba ma koshi manzo Allah ya ce wata kila kuna ci ne daban-daban kowa plate ɗinsa daban kowa kwanansa daban suka ce eh haka manzo Allah ya ce a'a ku haɗu akan abincinku ku ambaci Allah to sai Allah ya sa albarka a cikinsa. a cikin abinci a haɗe da mutane Allah yana kawo albarka kuma taimakekke ne matuƙar ɗabi'un al'umma suna haɗa kwanukansu a unguyoyinsu suna cin abinci to Allah zai sa albarka a cikin wannan abincin kuma ya sa musu ƙaunar juna kuma ya sanya musu taimakon juna ba wani gida a layi da ba a yi abinci ba domin fitowa ake a ci kamar yadda iyayenmu da kakanninmu suka gadon mana mu ne dai kawai saboda boko da ƙeƙashewar zuciya kowa ya zamanto kawai kowa ya zama kura daga gaske sai ƴaƴanki kowa kai da shi a kansa gida ɗaya ma family uba ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ba su iya cin abinci tare gida ɗaya ba gidan gado ga ɗakin ƙane ga ɗakin wa ga ɗakin ƙana wai ba za su haɗu ba a ce sun ci abinci ba za su iya yin girki ɗaya ba su rufa kan su asiri ba za a san wane ya samu wane ya rasa ba to wanda a gida ɗaya cikin su ɗaya suka kasa yi to ina za su yi a cikin layi ina za su yi a unguwa wayanda ciki ɗaya suka kasa daidaita kansu to ya za su fito su daidaita kansu da wayansu wannan duk wani abubuwa ne wanda iyayenmu da kakanninmu da za su taso su ga halin da muke wallahi wani uban in ya taso ya ga gidansa yadda yake na rantse da Allah sai ya ce Allah maza mai mayar da ni kan zuciyata ta buga wa'annan ƴaƴan da na haifa ne haka in iyayenmu za su taso abinda za su je da yawa daga cikin wasu iyaye koma za su yau da rayuwa ta canza komai ya lalace kowa daga shi sai 'ya'yansa kowa daga shi kawai ba kowa ya lalace kuma shi bai sani ba babban musibar duniya in kana ganin kai za ka tsare naka na wani ya lalace wallahi kan ma Allah sai ya lalata shi matukar zuciyarka yana daga cikin sababin da yake sa ka samu nagarta a rayuwarka ka kula da rayuwar wasu to sai Allah ya tsare ma naka matukar hamminka dan wane da dan wane kai ya lalace gidana a ci abinci a zauna lafiya kamar yadda ake nike fata a ko ina to Allah zai tsaya ma da rayuwarka to duk wannan addini ya zo mana da shi amma muna kallo boko da zamani da rayuwar tura wanda ba su san Allah ba su san ma'aiki ba ya zo ya kata kata a cikin rayuwarmu mun zubar da waɗannan abubuwa wanda yaro yanzu in ba ɗan shekara talatin ma aka ce akwai ciyayyar unguwa da ake yi bai sani ba yaranmu duk ba su san wani ciyayya ba muna yara mun san hatta mu a yara ma kowa sai ya fito da abinci gidansu mun zauna mun ci ga kuma iyayenmu da kakanninmu suna ci tare a gida gidan da muka tashi wajen mace ashirin ce mai miji daban-daban gabaki ɗaya sai an kawo abincin an haɗa waje ɗaya an ci kuma sai an fita da na iyaye a kofar gidan zaka ga wancan ya kawo rika an ajiye wani tiran ma kafin a kawo kanshi an koshi sai dai a mayar da shi gida almajirai su zo su zauna wajen don su kin zazzauna duk inda ake siyayya din nan a ci a cicika musu kwanukan su sabu Allah ya kawo albarka ka sha wata miyar ba daɗi ka sha wata miyar da daɗi wani da nama wani da kifi wani wake kawai aka sa wani lami ne wani haka duk za a haɗu a unguwa kowa ya wanda yake tunanin wani abu shi sa sai suka zauna lafiya suka yi albarka a junansu suka samu kwanciyar hankali a junansu suke da aminci da maƙotansu za ka iya tafiya ka yi shekara ka yi watanni a wani gari ba ka jin wani abu zai samu matarka ko ‘ya'yanka saboda abokanka da kabari ‘yan unguwarku da ‘yan gidanku baki ɗaya kana da aminci kamar kana nan za a kula da ‘ya'yanka za a kula da komai nasu amma mu yanzu muka zo duk muka zubar da wannan rayuwa da haka muke ganin irin waɗannan abubuwan yana daga cikin waje masu albarka akwai makka da madina da sham da yaman da arfa da muzdalifa da mina waɗannan duk wajeje ne da Allah ya sa albarka makka da madina jabir ya ruwaito manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce yin sallah a masallaci na masallacin annabi kenan sallallahu alaihi wasallam ya fi fifiko da sallah dubu akan duk wani masallaci wanda ba na annabi ba sai dai masjidil haram masallacin makka shi kuma sallah a masallacin makka guda ɗaya ta fi sallah dubu ɗari a dukkan wani masallaci wanda ba shi ba ibn maja ya fitar da wannan hadisin imam albani ya inganta shi kaga falalar mutum ya je yayi sallah a masallacin annabi waɗanda suka yi wannan juma'ar da muke yi a masallacin annabi a yanzu sun gama awa biyu da gamawarsu to mu yanzu muke idan mun gama sun fi mu da sallah juma'a dubu ba akwai albarkar da tafi wannan wanda suka yi a masjidil haram a makka sun fi mu da sallah dubu ɗari ko babu wani masallaci da za a faɗa ma duk in ban da waɗannan masallacin kowane masallaci ɗaya yake masallacin hasanin nadawu masallacin a iraki masallaci a suriya masallaci a senegal masallaci a najeriya duk masallaci ɗaya ne kawai tsoron allahnka shi ne ya fi za ka ɗaukaka a ciki da haka wannan shi ne wanda na ya zo wanda ya zo ya ce akwai wani masallacin da ya fi to sai mu jira ya kawo mana hadisi amma in dai bai kawo ba to masallatai ɗaya suke kowa aka binne a ciki kowa ya sallah a ciki ɗaya ne gwargwadon dai samun ladanka shine gwargwadon kusancinka da ubangiji maɗaukacin sarki akwai albarka a ƙasar sham idan aka ce sham abin da ya shafi siriya ya taho har falastin da yaman ibn umar ya ruwaito hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allahumma barik lana fi shamina Allah ka sanya albarka a sham din mu Allahumma barik lana fi yamanina Allah ka sanya albarka a yaman idan aka ce ma sham shine inda falastin yanzu suke inda yan gwagwarmayar addini suke to kaga wannan addu'ar manzo shekara 1446 yake cewa Allah ka sa albarka a Sham a lokacin da yake faɗa irin waɗannan abubuwan ba wanda ya san Sham za ta kasance cikin wannan hali lokacin da yake cewa Allah ya sa albarka a Yaman ba wanda ya san cewa Yaman za ta zama so ita kaɗai ce ƙasa da ita ta shiga makogoron Isra'ila da Amerika a dukkan ƙasashen musulmi ba wanda ya taɓa sanin haka amma a lokacin manzala yake cewa Allah ya sa albarka a cikin su kuma hadisai da dama sun nuna cewa su ne za su tsaya tsayin daka su tabbatar da khalifancin musulunci tabbatar su dawo izza da ɗaukakan musulunci kuma ba wanda in duk duniya suka rabu da su manzala yake suna nan su ne wanda manzala yake cewa za su za a kashe kashi ɗaya cikin uku a cikinsu kashi ɗaya cikin uku su gudu su yi gudun hijira ɗaya eh, eh, kashi ɗaya cikin uku za su tsaya a kansu ne Allah zai tabbatar da addini la ruhun man khazalahum in duk duniya ta ki taimakon su manzo Allah ya ce ba ruwan su kamar yanzu duk duniya da ta ki taimakon su abinci da ruwa da za a kai musu ya gagara ƙasashen musulmi ƙasashen musulmin nan duk manya masu ƙarfin tattalin arziki irin su Saudiya su Imarat su Misir su Malaysia su Turkiya su Qatar masu ƙarfi wanda Saudiya nawa ma ta ba wajen ana magana wajen biliyan ɗari shida na dala ta ba da kyauta ga Amerika amma ta kasa kai roban ruwa Falasɗin. Haka Misir, haka sauran ƙasashen musulmi. Suna nan yunwa take kashe su da kashe ruwa. Sau da ba wani wanda zai domin ba ƙasashen musulmi gabaki ɗaya sun lazimta kansu ba za su shigar da wani abu wajen ba sai Isra'ila ta ba da izini saboda suna ganin ɓata da Isra'ila ya fi ɓata da Allah gara su ɓata da Allah su ɓata da ma'aikin Allah akan su ɓata da Isra'ila da Amerika wannan ne babban musibar da muke ciki amma mutanen Sham da mutanen Yaman manzala ya musu addu'o'i hadisai da dama sun tabbata Su wanda ya je karanta alamomin tashin alkiyama zai ga yadda manzan Allah ya ambace su da haka muna da hope Allah yana da iko ya iya juya komai a radda ga dama duk abin da yake gudana a duniyar nan da izinin Allah kuma Allah ya san shi yana gudana wannan yake sawa muna da hope ce akwai hikima da Allah ya sanya musulmi suka zamanto haka a wannan yanayi domin da sanin Allah ba wai sun karfin Allah akai ba ba wata ƙasa da ta isa ta fi karfin Allah ba wata al'umma da ita ce ta fi karfin Allah Allah ya san abin da yake gudana kuma a haka ya bari saboda wata hikimarsa da wata sunnarsa kuma wal aqibatu lil muttaqin Allah ya tabbatar mana ƙarshen al'amari yana ga masu tsoron Allah babban musulmi don haka duk abin da kaga yana faruwa ya ƙara ma siƙa da hadisan da manzo Allah ya faɗa da ƙara imani da Allah ya ƙara ma hope da tabbatin cewa Allah yana nan kuma shi ke gudanar da al'amuransa kuma ya san abin da yake gudana ko ba abin da ya fi ƙarfin ya canza shi ƙifta da bismillah unsa ya kuni amma wata hikima ce da jarraba da ya mana ya ga mu zani sannan abu na uku mutum ya san cewa shi ne ya yi alaƙarsa da Allah in har alaƙarsa da Allah da ma'aikin Allah lafiyayya ce to shi ke nan ka zira ido ka ga yadda Allah zai yi da duk wanda yake azzalimi da ɗajiya da wanda yake baya tsoron ubangiji maɗaukacin sarki naka cike muke da imani cewa ɗaukin Allah zai kawo Allah zai kawo ɗaukinsa amma a kan suwa akan muminai Ke yasa manzo Allah ce lokacin da za a yi yaƙi hatta dutsen da zai da bishiyar da za ta ce tahoga da Yahudi a bayana sai ta ce ya Abdallah ya bawan Allah wato mutanen kirki su Allah yake taimako sa sayyidina Umar in ya tara rundunar yaƙinsa babban abin da yake ce musu yake ku sani an fi mu yawan makamai an fi mu technology an fi mu yawan mutane an fi mu dabarar yaki komai an fi mu kun san da ni muke tun su mayaka su ce da ni yace da tsoron Allah yace matukar ba mu ji tsoron Allah ba to Allah zai ƙyale mu mai karfi ya sunnarsa ya danna mara karfi amma matukar muna bin Allah da imanin nan a cikin zuciyarmu to ba wata ƙarfi na duniya da zai iya rinjayen mu naka ku tafi akan albarkar Allah da kulawar Allah to wannan yake sawa musulmi ya ci nasara sannan akwai albarka a lokuta kamar Ramadan kuma duk an yi ta faɗa inda mun wuce shi kwanan nan sannan kuma akwai sulusul lailal akhir min al-layl sai sa malamai da yawa suke cewa muna takaici ko kuma mamaki wanda yake da bukatu a wajen Allah a ce wai daga karfe uku zuwa asuba baya farke yana faɗa ma Allah manzo Allah sallallahu alaihi sallam fa ya gama ba mu sata amsa ya ce a wannan lokacin Allah yana saukowa irin saukowa da ta dace da shi sama duniya ta farko ya ce ina mai neman gafara in gafarta mishi ina ne neman bukata ta duniya in bashi ina ne kaza ina ne kaza wannan sulusul lailal akhir za ka yi mamakin mutumin da yake cikin matsala a kasuwancinsa amma a wannan lokacin yana bacci za ka yi mamakin mutumin da yake da matsala a sana'arsa amma yana bacci za ka yi mamakin mutumin da kyarre yake siyar da iyalansa amma yana bacci a wannan lokacin za ka yi mamakin mutumin da yake gidan haya da kyarre yake biyan kuɗin amma yana bacci a wannan lokacin za ka yi mamakin mutumin da bai san me zai yi a rayuwarsa ba komai ya tsaya mishi amma yana bacci a wannan lokacin ba wani mai matsala ta duniya da yake da hankali ba zai tashi karfe uku ba zuwa asuba yana faɗa ma Allah matsalarsa amma yana nan da rana ya ta yawo wajen mutane matsakanta wanda in Allah ya sa buƙatarka a hannun ɗan adam wallahi ka shiga uku kullum ka ce Allah sa bukata na a hannun kowaye ka tashi ka gaya Allah ina ruwanka da mutane wannan maruwatan wanda in ka wuce za a ma ana cewa yanzu wane ya zo wai abinci ba kwana uku ba a ci abinci yanzu wane ya zo wai matarsa ta haihu yanzu wane ya zo yake ce mu wai kaji wai ko ni na macikin haka ba za a rinka ce ma amma kana da wannan bukatun ga Allah ya ma shela amma ko ba za ka tashi ba ya kamata bukatun mu ya zamanto Allah kaɗai nake gayawa kaka gaya bukatar ka kowa ba abin da zai ma ka riƙe wuta wajen gaya ma Allah bukatunka kullum a sulusul lailil akhir to sai Allah ya biya ma bukatunka sannan da ranar juma'a kowace juma'a musamman daga la'asar zuwa magariba in ba abin da kake ko kai ta yawo a gari zauna a masallaci domin manzala akwai sa'a guda ɗaya in ka dace da ita duk abin da ka roƙa Allah ya baka akwai ranar arfa musamman shi ma daga la'asar ɗinta zuwa zuwa magariba shi ma akwai lokaci guda ɗaya to duk waɗannan wajeje da ma wanda ban ambata ba da yawa musulunci ya ba mu su manzala ya karantar da mu saboda mabukata ko mafi yawan mu kashi waye ma ba mabukaci a cikin mu ba dukkan mu mabukata ne to me amfani da waɗannan lokutan mu gaya ma Allah in ka sake ka mai da bukatar ka wajen wani sakare kake faɗawa to ka shiga uku ka riƙe wannan lokutan ka riƙewa Allah wuta ka jira ka ga Allah zai ma in ka gama zai baka ba to abin da kake nema na gida ko na mulki ko na kasuwa to ka sami yaƙinin ya baka aljanna ka sami yaƙinin domin Allah ba a kyakkyawan niyya ka cika sharɗai da neman wannan ta yi wannan zaman kuma ka tashi ba ka samu ba ba zai taɓa yiwa ba sai dai kuma baiwar bawa da Allah zai ba bawa to da hikimar Allah yake bayarwa ta ko ina zai amsa ma watakila abin da ya amsa ma baka sani ba ya amsa ma ne kai gidan da kake nema watakila tsora kwana wata ɗaya ko wata biyu ka yi faralayi. gidan ma zai da amfani sai ce shi wannan yana ta neman gida to ya zauna a gidan hayar amma kai ya yi faralayi sun can baka san amma ba wataƙila a kafiri ka mutu Allah ya ce gashi ya riƙe wuta to ku kyale shi ya mutu a musulmi amma ku kyale shi bai samu kuɗin ba ya ta fama da talauci da masara amma dai aljanna zai je abubuwa da dama inda Allah zai amsa ma baka sani ba ila da ka tashi a hanya wani haɗari za ka yi kai karaya shida Allah ce ku kyale shi to duk irin waɗannan abubuwan wani Allah ya yi calculation cewa in ma ka samu arzikin a duniya to ba yi ba masallaci ba kai ba Allah yace ku kyale shi arzikin a bashi shi a lahira domin da yawa daga cikin mu nan wani ka bashi miliyan ashirin ka daina ganin shi a cikin jama'a yanzu ne bai da ko sisi da ya kaɗa ya kaɗa sai shigo masallaci a yi ta karatun bulugul marami da shi wallahi wani kana bashi miliyan ɗari sai dai ka gan shi a mota ya zo wuce akara masallawa har yanzu ana nan ana ta yi to Allah ya taimaka saboda shi ya tafi wani waje to sai Allah ya ce ci gaba da zama a masallaci baka da ko sisi dan ka shiga aljanna to haka ubangiji madaukakin sarki yake dan Allah Allah kai mana goma ta arziki Allah ka taimake mu da taimakon ka Allah ka agaza mana da agaza muku akwai yaran mu da yawa suna jam jiya aka fara da yau da gobe ya Allah dukkan musulmi a ciki Allah ka ba su sa'a mu da jikokin mu suna cikin jarabawa ya Allah ka ba su sa'a Allah ka sa su ci maki wanda yake mai girma Allah madaukakin sarki ya sa su kula su amsa abin da yake daidai sannan ita kanta hukumar jam matsalolin da aka samu da yawa jiya yara sun ce sun zo wani ma kwashin biyu zai amsa sai a yi submitting saboda mun ɗauki kanmu mun kai inda ba mu kai ba wannan online shi ne duk duniya ake yi amma mu matsalar mu ina facilities ɗin ya kamata hukumar jam ta ji ɗalibai sun biya kuɗinsu biliyoyi aka tara wannan biliyoyin ku zo ku tara facilities ɗinku yawanci CBT center ɗin nan kawai na ciwatuwa ne na neman kuɗi ba su da facilities kuma yawanci abin da jam take aikowa a duba ciwatuwa ake supervision ɗin da za a zo kuɗi ake ba sai su ce ta yi kawai suka ɗauki yaran mutane yanzu a ɗauko mutum na ga yarinyar da aka ɗauko tun daga bauchi tana mun complain ta zo har Kano jakar ba ta samu wajen kwana ba ta nemi inda za ta yi jarabawa ta zauna jarabawa kuma tana amsa kushin biyu aka yi submitting in ma ta ce in kwamfuta ta ɗauke sai ta yi minti ashirin kafin ta dawo ya kamata a ce hukumomin su duba hukumar jam su duba ulayabi mai kishin addini ne shine rijistara na jam ɗin kowa ya san shi a harkar musulunci ya kamata ya tsaya ya ɗauki ma'aikata wannan CBT irin waɗannan abubuwan dole sai mun kula da su shine future ɗin 'ya'yanmu rashin kula da wannan aka bar mu a baya future ɗin 'ya'yanmu bari mu faɗa muku wallahi a ƙasashen duniya Sudan da sinisira da menene ranar da jarab ɗalibai za su satin da za su yi irin wannan jarabawa da muke wala duk hudubobin juma'a ƙasan a kan shi ake da musu addu'a shine nake muke ɗaukar irin wannan abu ne mai sauƙi ɗan kama zai jam ɗin wata ila baka san santar ba wallahi ya kamata mu ɗauka da jindiya wannan jiddiya da gaske ka tsayar da yaranka ka zauna su ka san inda za su yi ka san facilities inda za su yi ka san lokacin ka kai su ma ka zauna ka jira wannan duk duk hudubobin juma'a fa za ka ga a Saudiya a ina ne ranar lokacin irin wannan jarabobin ake yi to yana daga cikin this part na rayuwarmu ƴaƴanmu su samu university su samu ma'aikaci su zo su yi wannan ɗaya ne daga cikin ci gabanmu da ci gaban musulunci amma abin mamaki yan kudu suke yi coci coci a kudu ka je ka gana suna da santocin suke koya ɗalibansu don su zama amma mu ba wani masallaci da ya tanadi kwamfutoci ko a nan fage mutum duk yaran da za su yi jam suna su je masallacin fage su je masallacin malam abubakar Hussaini su zo nan a yi musu training na wata uku da za su zauna jam me yasa masallatan mu ba su da wannan me yasa dukkan mu nan masu zuwa masallacin juma'a ba za mu yi wani asusu ba na wakati mu rika sa naira hamsin hamsin mu tanadi irin wannan santocin don koya ƴaƴanmu malam musulunci ba kawai ka zo kai ta sallah ba ne ba wallahi yanzu musulunci tunaninsa ya fice wannan musulunci ne ya damu da al'umma ‘ya'yanmu suna nan ya zama za mu damu da su ba wajen a nan cikin fage yanzu wajen yarinya ashirin aka kawo mun ta kasa biyan kuɗin jarabawa ta yarinya ashirin jiya aka zo duk ga komai nasu ga 'yan mata sun kasa biyan kuɗin jaraba suna final ya ana nema a kore su amma masallatan mu ba abin da za mu don mun mu da wani wakafi da muke yi sauran masallatan duniya haka take yanzu a ce kamar masallacin triumph yarinya goma dubu talatin talatin to ashirin a ce wai masallaci ba zai zo ba kawai ya buɗe asusunsa yanzu a ce litinin mu biya wannan yaran musulmi to mai amfanin masallacin da sallar da ni yi sai mun jama'a wallahi sai mun canza tunani sai mun buɗe wani wakafi na akawun wanda kowa in ya zo sallar juma'a zai sa naira ɗari naira hamsin mu gani duk irin wannan matsalolin wallahi za mu yi maganin su naira ɗari dai ni za ta ma Kau ɗari biyar aka ce ka tsaya ne za ta ma a recharge ba muke sawa ka sa ɗari biyar a wannan banzan network ɗin mu nan kana hello ana ji ba a ne? ya ƙare a banza ba ka da ladan komai kai asarar kuɗinka amma naira ɗarinka da za ka shiga kabari in tana sa ta har in wakafin nan har a tashi duniya yana aiki ka iya yi malam duniya yanzu ba irin ta da ba ce ba in za mu canza tunani mu canza tunani mu zo mu gina al'umman mu mu nemi ƴaƴan da suke da ƴaƴa duk wannan masifar da ake da daba da menene duk fa irin wannan ne da masallatai sun yi abin da ya dace wallahi wannan sace-sacen da zaman banza da rashin aikin yi duk da an daina sai an rage da dama amma masallatanmu ba su da wani hufi sai dai hudu ba da bayani kamata mu canza mu fito da tsarin da za mu taimaki mutane mu taimaki al'umma Allah madaukakin sarki ya taimaka mana Allah ya mana jagora akwai kuma dan uwa bakura wanda yarsa ta mutu muna fata Allah madaukakin sarki ya gafarta mata muna neman al'umma dukkan su a sa ni su a addu'a Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa qumu li salatikum yarhamukumullah Thank you. 也是十五元。